bayan haka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wanda masallaci mai albarka masallacin wallaga da ke nan bauchi a cikin garin bauchi a wannan yammaci na lahadi yau 23 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha takwas ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihassalam kamar yadda muka saba za mu karanta wasu daga cikin tambayoyi gabanin mu shiga karatu a wannan ta rubutu tana tambaya ne game da al'ada cewa cewa ba ta samu ta yi azumin kwana shida ba a wannan ramadan saboda al'ada da ta ke yi to shi ne daga baya bayan azumi ya yi kwana ashirin sai al'ada ta sake dawowa to amma kuma tana ganin wani abu ne haka mai kamar majina-majina sai dan jini kaɗan yana zuba shi ma in ta zo bawali to shi ne take tambaya yaya za ta iya ci gaba da azumi a cikin wannan yanayi a zai yiwu ta yi al'adar sau biyu a wata daya a farko da ƙarshe amma ita al'ada kuma ci takan gane al'adarta domin takan gane jinin al'adarta da mace ce wacce saba yin al'ada za ta san irin jinin da yake fita lokacin al'adanta yayin da ya kasance jinin da yake fita ba na al'ada ba ne ba jininta da ta saba gani ba ne to wadda ba ta kiransa al'ada musamman ma idan ba a lokacin al'adar ba musamman ma yin kamar yadda take faɗa a lokacin ne so ka wannan ba al'ada ba ce ah, a ka wannan ba zai hana ta ci gaba da azuminta ba amma da al'ada ta dawo kamar yadda ta saba gani to za ta iya dakatawa saboda zai yiwu ta iya yin al'ada a ƙarshen a farkon wata kuma ta yi a ƙarshen wata wanda duk zai yiwu ah, sai wanda shi kuma yake tambaya game da hada salloli biyu a lokacin damina shi ana samun saɓani daga limamai wasu su hada saboda in sun ga hadari wani lokacin ma an yi ruwa an dauke suka hada magariba da isha'i wani kurgurin ba sa hadawa to shi ne ke so dai ya jiya ya maganar hada salloli hada salloli biyu musamman magariba da isha'i wani abu ne da ya tabbata a sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma malamai suka yi bayaninsa duk sanda za a samu wani uzuri da zai hana ko zai zama akwai wahala ga masallata su zo masallaci su kuma komawa gida su kuma dawowa zai zama akwai wahala kamar ruwan sama ko iska mai tsanani ko duhu ko caɓi ko tsoro waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake haɗa wa sallah idan ka zama da an yi ruwan sama ya ɗauke sai zama da an samu caɓi gari ya gwalgwale hanya ba kyau zai zama da wahala ga mutanen da za su fita su koma gidajensu kuma su kuma fitowa cikin caɓi watakila ga duhun dare to wadda takan sa a haɗa sallah ko ya kasance ana ruwan ko ana iska a hadari ya taso ana iska ta yadda fita a wannan lokacin a kuma komawa a sake fitowa zai zama da wahala to duk wannan suna sawa a hada sallah ba wai kawai daga an ga alama hadari ba a'a sai idan an ga alamar hadari din tare da abinda zake da kyakkyawan zaton cewa ruwan zai tsinke saboda an ga an fara iska ko wani abu irin wannan to wanda za a yi hada sallah amma idan dan hadari da haka ya dan taso irin wanda dai an saba ganin shi a damana ba lalle a hada sallah ba amma da zarar aka ga haka ko an yi ruwa an dauke amma kuma ba ba a gari ko da haske zai iya yiwa a fita aje a dawo to shi ba ba ba lalle a hada sallah ba amma in ya kasance an yi ruwa an dauke ga duhu ila hanyar ba kyau ga duhu to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ake ko ana cikin ruwan ana sallar magariba ruwa ya sauko shi ma za a iya an gama magarba a ɗora isha'i duk za a iya yin wannan saboda haka yawanci abin yana komawa ga su limaman ne su za su iya duba yanayin da garin yake ciki su ga cewa wannan yanayi ya kai su haɗa sallah ko bai kai ba wasu suna da tsanani wani yana da tsanantawa saboda haka shi wani ko ana ruwan ne sai ce ai ta yiwa ta ya dauke na haka ba zai hada ba to in yaki haɗawa ya za ku sai kwakura? hakura kowa sai tafi gida in Allah ya sa ruwan ya dauke za a iya dawowa a yi sallar isha'i sai a dawo a yi kowa ba za a iya dawowa ba saboda ruwan ya tsinke shi ke kowa sai a gida amma ba tsayawa za a yi ta rigima da liman ba ce sai ya hada idan aka samu mai tsanani ya ce shi ba zai haɗa ba kuma shi ne limami na masallaci ba a cewa kai zo ka wuce mana gaba kawo wani ya wuce gaba ya yi muku sallah wanda zai kawo rudani ba ka iya ce ba zai hada ba shi ke sai ku tafi gidajenku ku tafi gidajenku allah ya sa yadda ya yi zata ɗin haka ya tabbata ba a yi ruwan ba ko kuma a ruwan da ya ɗauke shi ke sai ku dawo ku yi sallah idan babu wahalarwa idan kuma abin ya tabbata ruwan ya tsinke ko ya ki daukewa to shikenan kowa sai ya sallasa gida a wanda yana cewa mutum da ya saki matarsa saki uku daban-daban ba tare da sanin iyaye a ciki ba to daga baya ya yi ra'ayin dawo da matar ya dawo da ita kuma har suka haifi yaro to mai matsayin wannan yaron kuma zai iya cin gadon shi to shi saki miji shike da haƙƙin saki don haka in yace ya saki matarsa ta saku ko iyaye sun sani ko ba sani ba ba sharaɗi ba ne sai iyayen miji ko iyayen mata ko duka biyu sun san ya sake ta sannan za ta saku wanda ba sharaɗi ba ne shi yake da haƙƙi ya sake ya ce ya sake ta to ta saku to in ya ce ya sake ta sau ɗaya ya dawo da ita ya sake ta har aka yi haka sau uku to ta haramta gare shi ba zai sake yin aurenta ba sai idan ta yi wani auren ta fito ta gaba idda to zai iya shiga cikin manema ya sake neman ta da aure in ta yadda ta aure shi ke nan sai a musu aure shi amma idan ya yi mata saki uku daban-daban kuma sannan ya sake dawo da ita to ba zaman aure suke ba sau haka suna zaman lalata ne ah, duk abin da suka haifa a wani lokacin sun haife shi ba ƙarƙashin aure ba ba ƙarƙashin inuwa aure ba wanda yaro da za a haifa irin wannan yanayi a gurin yawancin malamai ba yaro ba ne na halal da haka yawancin malamai suna cewa ba zai ci gadansa ba babu gado tsakaninsu wadda shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamai da cewa akwai kaɗan daga cikin malamai da suka saba ma wannan fatawa amma dai mafi yawancin malamai abinda suke cewa kenan kuma na san kotunanmu a kan wannan suke don haka koda kotu aka ce gaban alkali ba zai ba shi gado ba saboda ba a ƙarƙashin inuwar aure aka haife shi ba ah, sai wanda yake cewa mutum da yake da 'yan uwa wanda ba musulmi ba a lokacin sallah shin ya halatta idan ya yi yanka ya ba su nama ya halatta ya halatta ba wanda ba musulmi ba ko zakarsa ce ya fitar ya halatta ya ba su musamman ma idan hakan zai ƙara jawo su kusa da shi su ƙara fahimtar irin rahama da take cikin addinin musulunci sau ka ba haramun ba ne idan kana da makota ranar sallah kayanka abin layyaka ka samu su ba haramun ba ne yana ba daga cikin abin da ake so ka yi ɗin Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yanhaqumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku game da waɗanda ba sa yaƙar ku a addininku ba su kore ku daga gidan dajinku ba wanda ba musulmi ba an tabarruhum ku yi musu alheri Allah bai hana ku yi musu alkhairi ba wa tuqsitu ilayhim ku musu adalci Allah yana son masu adalci akwai asma'u binta abubakar radiyallahu ta'ala anha akwai mahaifiyarta ba mata musulunta ba sun rabu da sayi na abubakar tana zaune a makka shi ne wata rana bukata ta sa ta zo madina wajen yarta asma'u binta abubakar don ta taimaka mata to shi ne ta ce ba za ta yi wani abu ba sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da ta je ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mahaifiyarta wanda mushirka ce amma ga shi ta zo tana neman taimako a wajenta annabi ya ce da ita sili ummaki ki da zumuncin mahaifiyarki ma'ana ki taimaka mata sauraka dan ka taimaki wanda ba musulmi ba ko ka yi masa ihsani ka kyautata masa wani Allah bai hana ba cewa an tabarruhu ku yi masu alheri wanda ba a hana ba wataƙila ma wannan zai iya sa wannan ya karkato zukatansu su fahimci musulunci addinin rahama ne amma arsalnaka illa rahmatan lil rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta lullube kowa da kowa da wanda yake musulmi da wanda babu musulmi ba ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama gare su ba dan Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kafircin da ake a bayan ƙasa da Allah ya halaka ƙasar ya kifar da ita duka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani al'umma shi ya hana Allah subhanahu wataala shi ya yasa Allah subhanahu wataala bai bai mata azaba ta bai ɗaya ba ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ce ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su kuma ba zai musu azaba ba alhalin suna neman gafara ba shi kaga ubangiji su wata alaye da ya kyale wannan al'umma da kafiran cikinsu da manyan masu laifin cikinsu bai yi musu wata azaba ta gaggawa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiko a cikinsu kaga ba karamar rahama ba ce rahama ce ta shafe su don haka kyautata musu alama ce da take nuna musu cewa addinin musulunci addini ne na rahama ba ga musulmi kadai ba har gare su suma. ma sai wanda yake cewa ko wani mai maganin gargajiya wato yana sai da alternative medicine wanda a cikin wato maganin nashi in ya baka sai ya ce sai ka kalli rana da idanunka na tsawon wani dan lokaci ko kamar a ce ka tsaya ka kalli rana rabin minti sakan talatin daidai lokacin da ta tafi faduwa da ko kuma lokacin da take hudowa sannan wannan ne zai taimaka wajen ka samu warakar cutar da take tare da kai wato ina kafin ya yi haske da zai cutar da ido wato wannan shi ne yana daga cikin matakan warkar da cutar da da take tare da kai idan ya baka maganinsa wannan haramun ne kuma ba ba magani yake bayarwa ba boka ne kuma yana jan mutane ne zuwa ga bautar rana masu bautar rana da daman kan yi mata bauta lokacin da ta hudo tana da wannan jan ko lokacin da ta tafi faduwa haka suke za su bauta mata shi yasa annabi sallallahu alaihi ya hana yin nafila yayin da rana ta hudu ba ta yi haske ba da lokacin da ta yi jajajaja za ta faɗi annabi ya ce kada a yi nafila a gurin duk da kai da ka kace nafila Allah kake yi wa wanda ya tsaya zai nafi a lokacin dan Allah zai yi to amma saboda ya yi kama da masu bautar rana a lokacin aka haramta to bare wanda shi ranar ma yake wannan tsayuwa ya dube ta wai da idansa saboda a yadda a karbi wannan magani kuma in ka karba kai haka to ka bauta wa rana ka bauta wani ba Allah ba sai wanda yake tambaya game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa Allah subhanahu wata'ala ya la'anci mai cin hanci yana tambayar ingancinsa to shi ne yake cewa idan hadisin ya inganta ce akwai wasu abubuwa da suke daure masa kai musamman ga ma'aikatan gwamnati sai a ce ka ba da kuɗi don a yi maka don ba za a yi maka wani abu sai ka ba da kuɗi kamar promotion ko a ce ka ba da kuɗi a rufa maka asiri idan wani abu ya faru wato idan ka yi wani abin da ba daidai ba a aikinka sai a ce to ka ba da kuɗi a rufa maka asiri to shi ne ke tambaya cin wannan ma yana suna cikin cin hanci to shi cin hanci dama abin da ake cewa cin hanci ka ba wani kuɗi don ya baka haƙƙin da ba naka ba ko haƙƙin da baka cancanta ba ko ka ba shi kuɗi don a cutar da wani dole cin hanci ne kai da ka bayar ka ba da cin hanci shi da ya karba ya karbi cin hanci don haka dukan ku biyu Allah ya la'ance ku idan mutum ya ba da kuɗi don a karɓo haƙƙin da ba na shi ba a ba shi. ko ya ba da kuɗi saboda a cutar da wani to wanda ya ba da cin hanci shi ba kuma wanda ya karba don yayi wannan aikin ya karbi cin hanci dukkan sun shiga cikin hadisin allahun rashi wani murtashi Allah ya la'anci mai ba da rashawa da mai cin rashawa mai ba da cin hanci da mai cin hanci hadisi ne tabbatacce hadisun abu huraira yana cikin musulun imam ahmad da jami'ut tirmidhi da mustadrak na hakim hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan haƙƙinka ne kuma aka ce ba za a baka haƙƙinka ba sai ka ba da wani abu ka kula cewa ba za a baka ɗin ba sai ka bayar sai ka bayar don a baka haƙƙinka to shi wanda ya karɓi kuɗin wannan ya ci hanci amma kai da ka bayar baka ba da cin hanci ba shi wanda ya karɓa shi ya ci hanci kai ne da kayanka sai wani jami'in gwamnati ya tsare ka ya ce ba za ka wuce ba sai ka ba shi kuɗi in ba haka mai kwace kayanka ka kula cewa zai iya kwace maka kayan idan baka ba shi ba sai ka ba shi abin da ya nema don ka kubutar da kayanka to shi da ya karba ya ci hanci amma kai da ka ba shi baka ci hanci ba yi laifi ba ya zalunce ka kuma allah zai kwato maka haƙƙinka wata rana haka nan idan wani abu ne na haƙƙi da kake da shi a ma'aikata kamar promotion ne ka cancanci a yi maka duk ƙa'idoji da ake bi a yi promotion ɗin duk kana da su amma sai aka ce inda kana so a maka promotion sai ka gawa da ka ba shi kuɗi ka kula cewa eh haka abin yake in ba ka yi haka ba ba za a yi maka ba sai ka je ka ɗauka ka ba shi shi ya karɓa don ka samu wannan promotion bayan ka cancanta to shi ba wanda ya karɓi cin hanci amma kai ba kai laifi ba dama abinda aka ce ka cancanci abu ko ya zanna naka ne ko anan ba a cewa ka yi laifi sama idan ya zama ba za a baka ka ba sai ta haka wanda ya karɓa shi ya yi laifi amma idan laifi ka yi sai aka ce ka kawo kuɗi a rufa maka asiri wato kada a hore masu irin wannan laifin to da wanda ya ba da kuɗin da kai da ka ba da kuɗin duk kun ba da cin hanci duk kun shiga karkashin la'anar Allah sauraka abu biyu yanzu ya haɗa maka ka yi laifi wanda yana nan a matsayin laifi Allah subhanahu wataala zai bi ka shi sannan abu na biyu kuma gashi ka da cin hanci don a a rufa maka asirin duniya ba na lahira ba lahira kam yau mutum da sara'iru ne ranar da ake tona asirai ne Allah ka kiyashe mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعائي ربي شقيا annabi ibrahim alaihissalam bayan ya yi wa mahaifinsa wa'azi ya ja hankalinsa ya nuna masa allah mahaifinsa ya tutsu ya bi shi ya ma ja kunnensa tare da kakkausan harshe cewa idan bai daina abin da yake yi ba idan bai daina kiransa zuwa ga allah ba to zai jefe shi wato zai kashe shi har lahira sannan ya nemi ya nemi bace masa da gani kai ya sake ganinsa nan lokaci mai tsawo kai ya ƙara ganinsa to annabi ibrahim a.s. ya mayar masa da lausar magana salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ci amince tabbata gare ka zan nema maka gafar ubangiji na dan ubangiji na ya kasance ko ya tabbata mai haba haba ne da ni to daga nan annabi ibrahim alaihissalam ya ci gaba da kiran mutanensa zuwa ga Allah kamar yadda alkur'ani ya nuna mana a gurare daban-daban ya kirawo mutanensa har ma ya runusa gumakansu kamar yadda ke cikin suratul anbiya ya nuna musu abinda suke bauta waɗannan ba su da amfani afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yace yanzu kwa rika bautawa wani abu ba Allah ba wanda ba zai amfane ku komai ba kuma zai cutar da ku ba uffil lakum tir da ku wa ma ta'budu min dunillah da abinda kuke bautawa ba Allah ba a wani guri yake ci hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun ce shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su idan kun shiga wata bukata ko wata damuwa kuka kirawo su za su ji ku sun taba amsa muku bukatar ku sun taba biya muku bukatar ku ko sun taba amfanar ku ko sun taba cutar da ku amma dai su sun da dai haka suka samu iyayensu suna bautarsu ƙalubal kazalika wajen da ba ana kazalika ya falu suka ce abu dai haka muka samu iyayenmu dai mu dai haka muka dai samu iyayenmu suna yi saboda haka abinda muka samu iyayenmu suna yi ne ba za mu daina ba to a wannan lokacin suka ga annabi ibrahim a.s. ya tsaya kai da fata akan bai abautawa wani ba allah ba shi ne suka tasar masa da niyyar halaka shi harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili qulna ya daru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahu al-akhsari wa najjaynahu wa lutan ilal al barak allati barakna fiha lil alamin Allah subhanahu wata'ala ce da suka jefa shi wuta muka ce wa wuta kuni ne bardan ki zamo mai sanyi ki zamo mai aminci ga ibrahim sun nufe shi da makirci amma Allah su subhanahu wata'ala mai da makircin su a su ya zama su suka yi asara ba karama ba saboda shi kuma Allah ya kubutar da shi ya tserar da shi da shi da Lut zuwa ga wata ƙasa wacce ya mata albarka to tun daga lokacin da ya kula cewa zama da waɗannan mutane ba shi da amfani to shi da ya cewa a ta siluku zan ƙaurace muku wa ba ta da min lahi, da abinda kuke bautawa ba Allah ba wato zan ƙaurace muku zan ƙaurace wa gumakanku domin wannan shi ne zai min amfani wa adu'u rabbi in koma in roƙi ubangiji na. wannan wa adu'u rabbi ya kunshi du'a'ul ibada ya kunshi du'a'ul mas'ala wato zan ƙaurace muku in koma inda zan bauta wa Allah inda bauta masa kuma in roƙe shi bukatuna asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya na da tabbas a sa'a nan tabbaci take nunawa ba wai zato ba ina da tabbas ba zan zama tababbe ba game da addu'a da roƙon ubangiji na da nake yi wato yana cewa matukar dai Allah subhanahu wata'ala zan sa a gaba bauta masa kuma in roƙe shi to ina da tabbas ba zan tsiyace ba ina da tabbas ba zan gabu da abin bakin ciki ba a rayuwata wanda haka ya kamata mumini ya riƙa ci ko da yaushe da rika jin cewa rike Allah subhanahu wata'ala da bautarsa da neman taimako a wajensa shi ne maganin dukkan wasu wahalhalu na duniya da lahira ya sa wannan a ransa cewa inda zai rike Allah ya bauta wa Allah yadda ya kamata kuma idan bukatunsa sun taso ya nufi Allah subhanahu wata'ala kai tsaye roƙe shi to ya sa ma ransa cewa tabbas ubangiji subhanahu wata'ala ba zai tozarta shi ba ba zai taɓe ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini kuna da tabbaci cewa Allah zai ansa muku kada ka rika roƙon Allah ka rika ganin kamar lalibe kake a duhu ka rika ganin kamar ubangiji subhanahu wataala ba zai saurare ka ba ta yaya ba zai saurare ka ba bayan shi da ya ce ka roƙe shi shi ya kirawo ka ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan ansa muku to yaya zaka sa wa ranka cewa ka zaka roƙe shi ko ba zai ansa maka ba Allah yana saba alƙawarin da yayi baya sabawa abinda kawai kai ya kamata kai ka kiyaye kai dokokin ubangiji ka bi tsarin da ya ajiye na roƙon nasa shi yasa inda Allah subhanahu wataala ya ce wa salaka sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ce falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun ce idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake da su fa inni qarib to lalle ni kusa nake da su ujibu da'watad da'i idza da'a ina ansa addu'ar mai addu'a in ya kira in ya roke ni falyastajibu jibuli to amma ni ba su ansa nawa kiran wa liyu'minu bi ni ba su yi imani da ni la'allahum yarshudun ko sa samu gane hanyar ne kana so ka gane hanyar zuwa ga ubangijinka to an saki ransa bi ta tafarkinsa kama sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam in kai haka to ka kama hanyar zuwa ga saduwa da ubangijinka inda za ka samu abin da kake roƙo saboda ka musa zuciyarmu cewa Allah subhanahu wataala baya tozarta addu'ar idan kai addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu'ar mu'mini hali uku gare ta ko dai ubangiji ya ansa maka ka samu abin da ka roƙa ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kawar maka da wani bala'i da wannan addu'ar taka wanda baka san da shi ba akwai wani bala'i da idan da ya sauka a kanka to ko abin da kake roƙo ka samu ba za ka amfana da shi ba to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan addu'a ta zama sanadiyyar raba ka da wannan mummunan bala'in da baka san da shi ba kaga an anshi addu'ar ka amma baka sani ba tunda baka ga bala'in ba da sai ya faru ne zaka san da shi to ubangiji ya kawar maka da shi ta hanyar addu'ar da kai duk da cewa baka ga abin da ka roƙa ba ko kuma ya ajiye maka wannan addu'a ta zan taska ce a cikin taskarka ta ibada ranar gobe kiyama ka ga tarin lada wanda baka san ta ina ya samu ba ta dalilin addu'o'in da ka rika yi ne to ita addu'a ibada ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Allah shi da kansa ya faɗa da yace ud'uni astajib lakum sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lalle masu girman kai gabarin bauta mu kaga yana maganar addu'a sai karshe aka ce masu girman kai ba sa bauta masa ma'ana ba sa addu'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a uhu wa ibada addu'a ita ce ibada addu'a ibada ce saboda idan kana ta yi ibada kake lada kake samu don haka kakkace kana addu'a amma shuru kake gani kai har yanzu baka ga wani abu a ƙasa ba wannan hauka ne da rashin hankali da jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku rika cewa Allah na na roƙe ka na roƙe ka baka an samu ba wannan jahilci ne da wauta da rashin hankali da rashin abin da rashin sanin abin da ya kamata ka faɗa daga da ubangijinka to shine anan annabi Ibrahim alaihi salam ya ce asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya tabbas bazan zama tababbe ba a dalilin roƙon ubangiji na da nake yi saboda haka in na rabu da ku ubangiji da wata ba zai kyale ni ba haka nan zan koma in bauta masa kuma zan ga sakamakon wannan bautar da nake yi don haka wannan abu ne da ya kamata ga dukkan wani wanda ya kirawo wasu zuwa ga Allah wata ala amma suka yi watsi da kiransa suka bi soye-soyen zuciyarsa kiransa da karantarwarsa da wa'azinsa bai musu amfani ba suka ci gaba da ɗibuwarsu to shi ya shagala wajen gyara kansa ya koma wajen ya koma zuwa ga bautar Allah da ƙoƙari ya gyara kansa shi ya ƙaunace wa sharrinsu da abin da suke yi na laifi to kasancewar mutum ya ƙaunace wa garinsu ya ƙaunace wa gidansu ya ƙaunace wa danginsa to zai shiga cikin wata matsala ce babba to zai shiga kuma wata matsala ta baya tare da ƴan uwa baya tare da garinsu baya tare da danginsa to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya masa wata sakamako bismillah falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله ce falamma tazalahum to yayin da ya kaurace musu wa ma ya'buduna min dunillahi da abinda suke bautawa ba Allah ba wa na lahu ishaq wa yaquba sai muka yi masa kyautar nabi ishaq da kuma yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kuma kowannen su mun sanya shi annabi ne to wannan sakamako ne ubangiji subhanahu wata'ala ya masa saboda kauracewa garin su da yayi mutun ya bar garin sa garin haihuwarsa ya bar dangin sa ya bar inda ya taso da inda ya saba da inda yake harkokin sa saboda Allah saboda ya rasa samun abinda yake bukata na nutsuwa ya rasa an hana shi ya yi bautar Allah a gurin to babu shakka wannan ba karamin tashin hankali ba ne shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya gwama fita daga ƙasarka kamar garinku kamar gidanka kamar ƙasarka ya haɗa shi da kashe kai Allah subhanahu ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum a ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce da za mu wajabta musu cewa ku fita daga gidan gidaddajin ko ku kashe kawunanku, ku kaɗan ne za su yi abin da muka sa su kaga anan sai Allah subhanahu wataala ya daidaita ko ya haɗa fita daga gida da kashe kai wato a ce kamar gidanka kamar garinku kamar danginka da ƴan uwanka yana daidai da a ce ka kashe kanka a ce da kai ka kashe kanka ai ba karamin bala'i bane to haka nan Allah subhanahu wataala ya daidaita fita a fidda kai daga gidanka shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin banu Isra'il da alƙawarin da yi da su wa idza khadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum anan ma sai Allah subhanahu wataala ya hada kashe kai da fita daga gidan daji da barin kasarka don haka wannan babban abu ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya gaya mana cewa to da ya ƙaurace musu falamma tazalahum yayin da ya kaurace musu wa ma nuna min dunillahi da abinda suke bautawa ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai muka yi masa kyautar ishaq muka yi masa kyautar yaqub annabi ibrahim alayhi salam ya ƙaurace wa mutanansa kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ya bar garin da yake orul kaldaniyin wanda shi abin da tsohon gari ne yadda yana dab da gabar kogin alfurat da ke cikin ƙasar iraki tsohon gari da ana kiran shi orul kaldaniyin to ya bar wannan gari da shi da matarsa sara da ɗan ɗan uwansa lot ibn haran ibn azar wanda ya yi imani da shi kamar da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana amana lahu lutun qala inni muhajirun ila rabbikum lut ya yi imani da shi to haka waɗannan su suka yi imani da shi a da'awar adam ibrahim a.s. babu inda Allah ya nuna mana cewa mutanansa sun bi shi tare da cewa yana cikin ulul azmi minar rusul yana cikin manya-manyan manzanni amma alkur'ani kakaf baya nuna mana cewa mutanensa sun yi imani mahaifinsa bai yi imani da shi ba jama'ar sama su yi imani da shi ba sai ya sa Allah subhanahu wata'ala sai ce amana na hono lotun lot ya ba da gaskiya da shi kaga da akwai wasu ban da shi to da sai ce wasu eh, sun yi imani da shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana dangane da annabi nuhu ba amana ma'ahu illa qalil waɗanda suka yi imani da annabi nuhu kaɗan ne ka gani an ce maka akwai 'yan kaɗan ɗin da suka yi imani to amma shi ko kaɗan ɗin ba a samu ba shi ya sa lokacin da kamar da zo a hadisi kamar da za mu gani nan gaba lokacin da wannan mugun azzalumin sarki na masar ya nemi ya kwace masa matarsa sara ya ce ki ce ke ‘yar uwata ce don a duniya yanzu ni da ke ne kawai muminai sauraka ke ‘yar uwata ce addini to kaga wanda yake nuna maka cewa wato da'awar mutum da ɗaukakarsa da shiriyar da Allah ya bashi ba shi ne zai sa mutanensa da suke kusa da shi su gane shi ba tana yiwa ba za a fahimci abin da yake kai ba sai nan gaba ƙila sai wannan generation da yake ciki tsare kunda da yake rayuwa a cikinsu duk sun ƙare sannan daga baya ne a fahimci cewa ashe ga matsayinsa ka duba yadda adam ibrahim daga baya zama yahudu suna nashi ne nasu ne da sara suna nasu ne allah ce ma da ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin da hanifan Musulman wa ma da minal mushrikin yahuda su ce nasu ne da sara su ce nasu ne musulmi su ce nasu ne kowa so yake a ce nashi ne allah ce to ba na yahudawa ba ne ba na nasara ba ne ya kasance bisa addinin tauhidi yake inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabau wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah ce wanda suka fi kusanci da annabi ibrahim sune da suka bi hanyarsa da wannan annabi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke suke da kusanci da annabi ibrahim ba yahudu ba ba nasara ba ba mushrikan larabawa ba wanda suke tutiyar cewa kakansu ne ba su da kusanci da su tun da ba su bi hanyar da ya bi ba to kaga sai daga baya aka zo ana jayayya kowa yana cewa sai nashi ne amma lokacin da yake cikin jama'a sa ga irin yadda ta kasance cewa ake harri kohuwan su ru'ali hatta kuma in kuntum a kona shi a kona shi da an ci nasara da an kona shi Allah bani wataala ya kubutar da shi to daga nan ya bar abin da ɗinsa shi da shi da abin da ɗinsa ya bar babila ba orul kaldani mai ya bar babila ya zo orul kaldani da kusa ne da gabar gabar abin da kogin furat a cikin ƙasar iraki ya zauna a nan daga nan kuma ya koma wani gari da ake kira haran ko harran wani tsohon gari ne wanda yanzu yana cikin ƙasar syria tsakaninsa da babban birnin ƙasar syria kilomita 280 ne to ya zo nan a nan harrad a nan ne ya haɗu da masu bautar masu bautar abin nan da ya haɗu da masu bautar rana da wata da taurari a nan ne abin da ya zo mana cikin suratul an'am na bayanin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ولما جن عليه الليل رأى كوكبا هزوا ƙisar to كسر تو أنا ne. ko haran bayan ya baro mutanensa masu bautar gunki ya zo nan nan kuma ya ci karo da masu bautar rana da wata da taurari to kuma daga nan ne ya nufi masar daga masar kuma ya tafi sham ita ce al'adun lati barak na fi halil alamin ita ce kasar da allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikinta ta zama ita ce mabubugar annabawa da dama daga cikin annabawan bano isra'ila to ya je ya je falastin a sham abin a sham a falastin garin da yanzu ake kira nabulus a wancan lokacin ana kiran kiransu shakib yanzu ana ce da shi nablus nablus in kana jin nablus cikin kasar falastin to anan ya zauna anan ya hayayyafa to a tafiyarsa ne a masar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin abin da ya faru tsakaninsa da wani wato bugun masaraki. wani jabbari jabberi kamar da imam muslim ya ruwaito daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lam yakzib ibrahim an-nabiyyu alaihi salam qat illa thalatha kadhabatin annabi ibrahim alaihi salam tunda yake bai taba yin ƙarya ba sai guda uku fintaini fi zatillahi biyu yayi dan Allah ne inda yace inni saqim fa nazara nazaratan ila an-nujumi fa lokacin da suka neme shi yazo a a tafi idi idin nasu kuma bautar wani Allah za a yi a saboda haka daga kai ya ga taurari kalli taurari ya ce ba shi da lafiya to wannan yayi dan ya kauce wa fita tare da su sai kuma inda ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in lokacin da ya rugurugu da gumakansu suka zo suna waye man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به an أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينتقون lokacin da aka zo da shi aka ce an ji ka kana cewa tallahi la akidanna ba'da akidanna asnamakum ba'da an mudbirin wani ya ji ka ashe kafirta magana cewa za ka kakkarya allolin mu'umma ma nan kai ne yanzu kai wannan danyen aikin ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza babban nan nasu wanda kuke ga tsaye din nan da daga tari a wuyansa shi ya ci ne ya faffasa su fas'aluhu ku tattabbe su mana kanu yadda kuma in suna magana to shi ne ƙarshe farajawa ala anfusihim qalu kuma antum adh-dhalimun su nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun suka koma suka koma kansu suna zargin kansu suna tuhumar kansu cewa lalle sun cuci kansu ya kuma suke bauta kuma da ƙarshe sai ɗan ya dawo da su ruwa da sun fara zargin kansu a lalle kan mun cuci kanmu ya zamu bauta abin da bai iya mana bayanin komai an shi ya kasa kare kansa balle kare mu sun ba nuke su ala rusu sai aka dawo da su kuma aka juyo da su shaidan ya juyo da su zuwa gabata kana suka ce a ah, ashe kai san dai ba sa magana ne shi yasa kace mu tambaye su to shi ne ce afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum to yanzu shi ku bauta abinda ba zai amfane ku komai ba ba zai cuce ku ba uffil lakum tirdaku to wannan bal fa'alahu kabiruhum tace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ƙarya ta biyu sai kuma wacce wa wahidatun fi sha'ani sara sai wacce a dangane da al'amarin sara ya ce ya zo wata ƙasa ta wani mugun sarki a zalimi mai taka mutane yana tare da sara kana ahsanan nas ta koma mace ce da allah ya mata kyau sai ta ce da shi inna hazal jabbar wannan azzalimin sarki idan ya san cewa kai matata ce abin da afuwar sai shi annabi ibrahim a.s. ya ce da sara ya ce wani azalimin sarki idan ya san cewa ke mata ta ce to zai kashe ni ya kwace ki haka yake ɗabi'arsa idan ya ga mace mai kyau tare da mijinta to sai ya kashe mijin sai ya kwace matar to yace su zai ganni tare da ke kuma ya fahimci ni ne mijinki to ƙarshe zai kashe ni don haka idan ya ganki ya tambaye ki kewace ce to ki ce masa ke yar uwata ce fa innaki ukhti fil islam saboda ke yar uwata ce a musulunci fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki a duk duniya ban san wani musulmi ba sai ni sai ke wanda yana nuna cewa a lokacin shi kansa lutu bai san da imaninsa ba ko kuma wani abu mai kama da haka don da abin da kice fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki falamma dakhala ardahu ra'aha ba'd ahli jabbar da yana shiga kasar masar sai cikin sojojin ko karnukan farauta shi wannan zalimi sai wani ya ganta saboda ka yi ruga a guje ya gaya masa cewa ga wata bakuwa mace mai kyau ta shigo kasar ka don haka ba wanda ya cancanci wannan mata sai kai ya ziga shi sai ce to aje a zo min da ita to shi a annabi ibrahim alaihissalam aka zo aka tafi da ita annabi ibrahim alaihissalam ta shi ya shiga sallah yana ta roƙon allah sa'inu bi sabri was salah wani abu ya faru gare ka da damuwa to kai gaggawa ka nemi taimakon Allah ta hanyar kai hakuri ka jure kuma kai ka riƙa sallah Allah zai kawo maka faraji don haka sai ya tashi kawai ya kama sallah to yana tana shiga wajen wannan masaraki sai ya miƙa hannu zuwa gare ta yana miƙa hannu sai hannun ya. ya abin nan sai hannun ya kage yana miƙa hannu sai hannun ya sandare ya yi ta harba-harba da kafarsa hannun ya ƙidawowa sannan ya roƙe ta da Allah ta yi addu'a a hannunsa ya saki ya kula ya ce sauraka sai ta roƙe Allah sai hannun ya dawo bayan ya mata alkawarin ba zai cuce ta ba in ta yi masa addu'a hannun nashi ya saki to ba zai cuce ta ba ta yi masa addu'a hannu ya saki to da yake bugu ne sai yake ganin bara ya ƙara gwada sa'asa sai sake miƙa hannunsa sai hannun ya ƙara sandarewa ya sake yin magiya da Allah ta roƙi Allah idan hannunsa ya abinda ba abinda zai mata ita kuma ta yi tana yi abinda sai ya sake miƙa hannu karo na uku hannun ya sandare to ƙarshe dai ya kula cewa abinda ba zai yi ba to shi ne a lokacin ya yi mata ya yi mata kyauta da hajar ya ce abin nan har ya kirawo yaransa yana musu fada ce na ce kuje ku kama mace mai kyau kuje kuje ku zo min da shaidan kun zo min da aljan maka ya dauka wai aljana ce inda ma ataitani bihi shaytanun wa lam ta'tini bi insan ba mutun ka kawo ba shaidani ka kawo aljan ka kawo fa akhrijha min ardi isauri maza maza a fitar da ita daga kasata maza maza ka abatta ma ta dawo irin dai a rabu lafiya ya ce to gama kyauta ni miki ka ji tsoro ka ta dawo da ce hannunka ma kuma sagewa shi ne dai a rabu lafiya ne shi ne ɗau hajar sai ya bata sauraka ta zo ta samu annabi ibrahim a.s. yana sallah ya tambaye ta me ya faru ta ce da shi kaffallahu ya dalfajir Allah ya rike hannun wannan fajirin sarki ya ma ba da hadimi a kawo wato ita ce wannan hajjara ɗin to shi ne abu huraira in ya karanta hadisin sai ya ce fatilka umukum ya bani ma isama ya ku ƴaƴan ruwan sama wanda ita ce mahaifiyar yana nufin larabawa da kira larabawa bani ma isama saboda larabawa rayuwarsu ta kiwo ce duk inda ruwan sama yake nan suke abin da kamar fulani to shi yasa sai ya ce da su ma ‘ya'yan ruwan sama yana nufin da wanda ita ce mahaifiyarku da ita ce uwar annabi ismail shi kuma ta hanyarsa larabawan a ƙurai shawa da sauran larabawan da suke tare da su suka samu to a nan allah subhanahu wata'ala bai ba mu labarin duk wannan abubuwan da suka ya dai ce zai ƙaurace musu to amma sai aka daɗe batun me ya faru ya ƙaurace ɗin ina ya je ina ya je wani labarin duk da na bayar sai allah ya daɗe shi a nan sai ya kawo abin da ya faru sakamakon ƙauracewar kaga inda ba dan ya ƙaurace ba ai ba zai samu abin da ya samu na siyauta ba to sai aka faɗi kyautar don an nuna maka cewa ya yi alkawarin ƙauracewar kuma ya cika saboda annabi ibrahim a.s. baya alkawari kuma ya saba saboda haka ya yi alkawarin zai ƙaurace kuma ya kaurace din to bisa wannan abu da ya yi wa Allah subhanahu wataala da ya hakura da girin su da mutanansa saboda Allah subhanahu wataala <clears throat> ubangiji yace sai muka yi masa kyautar ishaqa da yaqub anan an ambaci abin da an ambaci ishaq aka ambaci ɗansa yaqub yaqub ɗan ishaq ne wato ishaq shine ɗan annabi ibrahim yaqub kuma jikan annabi ibrahim muka ba shi ɗansa da jikansa ɗansa ishaq da kuma jikansa a nan an ambace su ba ambace ismail ba duk da cewa ismail shi aka fara samu kafin ishaq amma sai ba ambaci sai ba ambace shi ba taƙila ka ce to aida sai a ce wa wahabna lahu ismaila wa ishaq wa yaqub tunda sai da aka samu ismaila din sannan aka samu ishaq sannan jika kuma daman ai sai an samu ɗa sannan jika taho to amma sai aka faɗi ɗan na biyu sai aka faɗi na abin nan me yayin hikimar yin haka to wasu malamai suka ce hikimar yin haka shi ne shi ishaq ta hanyar sani aka samu annabawa da yawa isma'il annabi ɗaya aka samu wanda duk ya fi sauran annabawan shi kuma gaba ɗaya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma ishaq ta hanyar sani aka samu annabawa wanda suka suka abin nan suka suka abin nan suka fito a abin nan sannan annabin da ya fito a zamanin cikin ƴaƴan annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim na da rai shi ne yaqub sauran annaba duk bai gansu ba bai zamani da su ba annabi isma'il bai ba a samu annabi ta hanyar sama sai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma annabi ishaq an haifi annabi yaqub annabi ibrahim na da rai kuma an ba wa annabi yaqub annabci annabi ibrahim na da rai saboda haka kaga ya ga abin farin ciki ba kankani ba shi yasa sai aka ambaci ishaq aka ambace a uku don samun su a lokacin yana da rai ya ga ɗansa ya zama annabi ishaq ya ga jikansa ya zama annabi ishaq kaga wannan shi ya kamata a faɗa sai ba shi sa ba a faɗo annabi isma'il a.s. ba wai an faɗa annabi ba ne don yana annabi ai da haka ne sai a faɗa annabi yusuf ma ko ai shi ba baya annabi ne da sai a ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa yusufa wa allah da biya. to ba dan an sa yaqub ya zan annabi bane yasa aka fade shi anan a'a saboda an ba da an ba shi annabcin sa a zamanin annabi ibrahim a.s. an fahimci wannan hmm. to shi yasa aka fade shi ba a fade yusuf ba dan yusuf ai kaga bai ga baya da shi annabi ibrahim a.s. bai zamani da yusuf ba bai ga annabcin yusuf ba amma ya ga annabcin ishaq ya ga annabcin jikansa shi yasa a can ma za ka ga a cikin suratul hud Allah subhanahu wataala ce wa imra'atu qa'imatu فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب sai muka yi mata albishir da ishaq muka ce ba ishaq kaɗai ba ma za ki ga jikanki ma yaƙo to sun ga waɗannan ‘ya'ya kuma sun ga annabcinsu a gabansu shi yasa Allah ce cewa kullum ja'alna nabiya dukkansu mun sanya su annabi amma annabi yusuf alaihissalam shi ma annabin Allah ne shi ma kuma dan annabin Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusuf nabiyullah ibnu yaquba nabiyillah ibnu ishaqa nabiyillah ibnu ibrahima nabiyillah ko ibnu ibrahima khalilillah nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusuf annabin Allah ne dan yaquba annabin Allah dan ishaqa annabin Allah dan ibrahima khalilillah a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf Ibnu yaqub ibn ishaq ibn ibrahim ya ce babban mutum mai karamci ɗan babban mutum mai karamci ɗan babban mutum mai karamci ya ce yusuf ɗan ishaq ɗan yaƙub ɗan ishaq ɗan ibrahim to saboda haka kuma sannan a lokacin da suka yi hijira ɗin da nabi nabi ibrahim a.s. ya yi hijira tare da matarsa to kaga anan aka tashi musu kyauta da baiwa da ta goma shi na wannan hijira da suka yi sai a yi musu susu biyu ba shi kadai ba to ya za a haɗa abin da zai safe su susu biyu shi ne a faɗi ɗanta a faɗi jikanta amma aka faɗi ismail kaga ba na ba ne an gane ko amma aka ce wa wahabna lahu min rahmatina falamma tazalahu ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa lahu dan shi da matarsa shi da matarsa sai muka bashi ishaq muka shi yaqub to wannan kaga ya shafi matarsa shi ba amma inda an ka isma'ila isma'ila bai shafe ta ba an fahimta ko sannan abu na karshe wanda shi ma yana daga cikin hikimar da dalibi zaka samu a qur'ani ana ambatan isma'ila ba a hada zaka ga ibrahim sai ga an hada shi da ishaq amma isma'il din sai kaga an fade shi shi kuma daban hikimar da ta sa haka yawanci rayuwar annabi isma'il ba tare da mahaifinsa yi ba ga yana tun yana karami jariri ya dauke shi da mafiyarsa ya kai su wadin zai da zizar ko ya kai su wani wani kwari da ko itace ko abin da shuka babu a gurin sauraka sai dai ya je dubo su ya dawo cikin falastini suna maka shi ko yana falastini yana cikin sham sauraka ka yawanci rayuwarsa bai yi ta da annabi isma'il ba ya yi ta ne da annabi ishaq shi yasa sai ake fadarsa tare da annabi isa shi ko isma'il sai a faɗe shi daban a nan ma za ku ga nan gaba daga ya ga an gama wannan sai kuma ambato musa sai kuma ambato isma'il alaihi salam a ana cewa lokaci yayi zan tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka faɗa kuskure ubangije ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh